baya ka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, barkanmu da wannan lokaci wanda tsakar rana yawanci ba a fiye yin karatu irin wannan lokacin ba ah, ina son zan yi amfani da wannan dama kamar yadda kuka ga na sanar wannan gajeren raddi ne zan yi da kuma nasiha zuwa ga malam musa yusuf wanda jama'arsa suka fi saninsa da asadu sunna wanda maganganunsa ne guda biyu wanda zan yi ardunsu yanzu zan yi masa gajeren raddi tare da kuma nasiha da jan hankali wanda watakila idan allah tabaraka wa ta'ala ya yi akwai rabu to zai buɗe zuciyarsa ya fahimci manufanmu da kuma abin da ya sa za mu yi magana akan wannan abin kullum allah yana gaya mana cewa wala kuma laisa laka bihi ilm kar ka sa kanka a abin da baka da ilminsa kar ka yi magana a kan abin da baka da ilminsa larabawa suna cewa man takallama fi ghairi fannihi a tabil ajaib duk wanda ya buɗi baki zai yi magana akan ɓangaren da ba nashi ba akan fannin da ba shi ba to a tabil ajaib zai kawo abubuwan mamaki zai kawo abubuwan ban mamaki da yawa daga cikin malaman izala da ɗalibansu wa billahi alladhi la ilaha illahu idan sun fito suna wani magana wata magana ka ji kaman ka yi dariya wata magana ka ji kaman ka yi kuka saboda yanayin yadda ka ga an sun fahimci abin sai ka yi ta mamaki ka yi ta mamaki wanda kai suna magana a kanka suna magana a kan gidanka abu ne wanda ma khatara ala balika qat baka taba tunanin wannan abun a kwakwalwanka ba baka taba suranto toshi a kwakwalwanka ba amma zaka ga su sun fito sun dage cewan kaza kake nufi akan kaza kake magana abin da kuke nufi gashi kaza wannan abun yana ba mu mamaki yana ba mu mamaki wanda idan da mutum hakikatan ya yadda da Allah ya yadda da tashin kiyama to waɗansu abubuwan ba zai dinga fitowa yana faɗan su haka ba ba zai dinga fitowa yana faɗan su haka ba to muna nasiha alal akalli kun ce kun yarda akwai tashin kiyama to ku dinga tunanin tashin kiyama kafin ku dinga hakaito waɗansu maganganun ko kuma alal akalli ku bar waɗanda su kuke magana a kansu tunda akan gidansu kuke magana su faɗi me suke nufi amma abu ne wanda zaka gan shi gashi a fili fa gashi a fili mutum kawai sai ya mai da idansa ta zamanto makauniyan ido ya ƙi ko da gangan ya fahimta ne ko yaya ne Allah wa alamu irin wannan abin yana ba mu mamaki idan mun ji sun fito sun yi mana wani fassaran gatari ko sun ɗauko maganin shegunan mu sun gatsa ta sai mu yi dariya mu yi dariya wani sa'in yadda kuka ga kaman kallon tum anjeri kana kallon tum anjeri wallahi talla ka muke kallon malaman izala kuma muna dan buƙatar mu samu nishaɗi saboda mu sha dariyan jahilci to sai mu sa malaman izala suna fassara ko diwanin shehu <laughs> ko wasu maganganu na malaman sufaye in suna fassarawa to sai ka ga mun yi dariya mun yi dariya to ala halin malam musa tare da dukkan girmamawa muna ba da shawara a ji tsoron allah kan wannan abun kuma abin da aka faɗa in rashin sani ne to an yi garaji in kuma an sani ya zama zamana an murɗa maganan tofal musibatu a azamu musibar ta fi girma amma ba tare da na yi dogon zance ba tun da na ce gajeren raddi yan uwa ku yi min afuwa in danna muku shi ku ji abin da ya faɗa sai mu biyo maganan guda biyu ne zan danna na farko in mun mata raddi sannan in danna na biyu a biyo mu a ji me ya faɗa insha Allah Shehu Ibrahim ya faɗa bayan ya kira Faransa ya ce da alfasikina kusala garin fasikai sai kuma gashi cikin diwani yana faɗa cewa ra'aitu rasulallahi jahara wa yaqzatan bi farisa Na ga annabi kuru-kuru a faransa wai sai da ya zamanto idan annabi sai da ya zamanto duk inda ya bi yana ganin annabi ko hotel ya zo zai shiga zai ci karo da annabi har sai da ya zo yana tambayar mutanen faransa yana hal zakal mahallu mahallu wai dama annabi a faransa yake wannan fa yana nan cikin diwani ya rubuta yana nan cikin diwani ya rubuta cewa masu hoto suna ɗaukar sa hoto sai ya ce walau sawwaru ne fil haƙiƙatin lam yarau ce sannan suke ɗaukar hoton da sun ɗauki hoton da kyau ba za su ga siwa shaksi mahabubin bihi na tamatau ce da sun ɗauki hoton da kyau ana duba ba wanda za a gani ciki manzan Allah za a gani ciki a madadin a gan shi na alaga ta mal na kai ri wato kai ma ka san cewa wannan karatu ba karatu bane da zai yi ko to idan muka ce an gani yawa bai zama lazim ba yanzu usul abin da tijjaniya ta gina a kansa ko da akwai abin da yake usul ne na kafirci to bai kuma zama lazim ba duk wanda yake jingina kansa zuwa ga tijjaniya ya zama ya zama kafiri babu alaka hukuncin abu gamamme daban sannan bai tafsiri daban نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة wai malamai masu iya magana suna cewa rahimallahu mur'an a rafa kadara nafsihi Allah ya ji kan mutum da ya san iya hajamansa ya san iya gwargwadon girmansa ya tsaya a yadda Allah ya tsayar da shi abin da zan fara na farko shine abin da tijjaniya ta gino a kai yadda ya faɗa wani usul na kafurci a nan yana ƙoƙarin ya ware wasu 'yan tijjaniya ma'ana ya yi musu adalci ba duk ɗan tijjaniya ba ne kafiri to ala iyalin jazakumullahu khairan a na farko tijjaniya ba ta da wani usul da ta gino a kansa wanda za a ce wannan usul ne na kafirci sharuɗan tijjaniya ma'arufan sanannun sharuɗa ne suna nan in ma littattafan tijjaniya sun maka nauyi bari mu komar da kai littafi wanda yake sahirul hajam amma kuma azimul fa'ida ba karami ne a hajaminsa amma fa'idansa babba ne wanda yake magana akan tijjaniya da tijjaniyanci da sharuɗanta shine annajul hamid na maulana sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu anhu in ka duba ciki zaka ga sharuɗan tijjaniya tijjaniya ba ta da wani abin da ta gino a kai usul na kafirci hatta wannan baitin da ka kawo akwai ɗan tijjaniyan da zai gama tijjaniyancinsa har ya rayu har ya mutu bai san wannan baitukan da ka jawo ba kuma in yi tijjaniyarsa daidai tijjaniyarsa ta yi wannan baitukan da ka jawo ba su daga cikin usul na aqidan tijjaniya wani abu ne wanda ake babin karama baiwa Allah yake yi wa wasu ka yadda ka yadda baka yadda ba baka yadda ba wannan aqida na abu na ɗaya kenan sannan abu na biyu a maganan shehu radiyallahu ta'ala anhu da ya kawo guda biyu ra'aitu rasulallahi jaharan wa yaqzatan bi balisa wai shehu yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Faransa hal zakal muhallu muhalluhu sai na tambaya shin dama manzo Allah a nan din ma manzo Allah yana nan to wannan tana daga cikin kadiyar da kullum muke tattaunawa da ku wanda take zamanto muku iskali amma gaba biyu ne a nan wanda nake son zan yi wa malam raddi akai kuma in jawo hankalinsa na farko abin da yake nunawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ganshi a Faransa bayan kuma Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa a wani baiti yana kiran Faransa da darul fasiqina kusala darul fasiki na garin fasikai faransa garin fasikai kusala waɗanda suke magandata to ta ya za a ce an ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a darul fasiki na? to abu na farko akwai raddi iri biyu anan raddi na farko Allah shi gafarta malam karka mance idan kana cewa a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsarkinsa ya cika ta yadda bai kamata a ganshi a garin fasikai ba a cikin zumuran ku ne akaramakallahu suke cewa kuma manzo Allah ya fito daga jikin kafirai ko ka mance da wannan ko da kai in maka adalci kai aqidan ka baka yadda da iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam suna wuta ba wanda na ga maganan ka akan haka gaskiya ne amma kar ka mance cikin zumuran ka cikin tawagan ka cikin majoratin malaman ka itikadun su shine ba manzo Allah ba wai darul fasiki na ba garin fasikai a'a iyayen manzon Allah ma sun dauke su kafirai ne annabi suna ɗauka daga jikin astagfirullah yarhamukumullah astagfirullah ba daɗin faɗa Allah na tuba daga jikin kafirai suke ɗaukan manzo Allah ya fito to yanzu aka roƙa Allah in za a lura da gungun malamanka da jama'anka da suke kallon shugaba tsarkakakke alaihi salatu wassalamu ya fito daga tsatso na kafirai a uzubillahi ya zambillahi da kuma wanda ya ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah a darul fasiqina ana akwai in ka lura karamar kallawa ka gane bambancin alfarq ko ka gane bambancin alfarqu wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu wanda shine me alaƙa tsakanin an ce an ga annabi sallallahu alaihi wasallam a faransa garin fasikai da kuma kasancewan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tsarkakakke ai duk wani annabi sai mutane sun gurɓace sai gari ya gurɓace sai gari ya lalace sannan Allah yake turo annabi cikin wannan garin don ya gyara shi maka manzo Allah ya same ta tana darul fasikina ne tana garin fasikai haka manzo ya samu makka manzo ya samu makka tana darul fasikina tana garin fasikai masu bautan lata da uzza da manata haka ya same su suna zagaya ka'aba kuma har kafin manzon Allah ya fara da'awa yana zuwa ɗakin Kaba ya yi ibada cikin Kaban nan akwai gunkuna sama da ɗari uku manzon Allah yana zagaye wannan shi yana bautan Allah su suna bautan gunki darul fasiki ne kuma manzon Allah yana ciki amma hikimar risalar manzon Allah an turo sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam dan ya zo ya tsarkake su dan manzon Allah ya zo ya tsarkake su manzo ya wanke su ya cire su daga darul fasikina ya mai da su darul amini aminina darul muminina wannan shine hikimar risalar manzo Allah Allah ya sa malam ya hararo wannan don haka manzo an gan shi a Faransa to ai Faransa an ga manzo ma a gurin da ake bautan bunkuna manzo ya zo don ya tsarkake wannan gurin to manzo Allah ya je Faransa an ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a Faransa shine ne na ɗaya kenan na biyu wannan ɗaya kenan a wannan ɓangaren na biyu a wannan ɓangaren shine dama itikadin ku ba ku yadda ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙazatan ba mu kuma mun yi imani da itikadi cewan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhinsa yana iya yin tashakkuli ba ana maganan jiki bane irin wannan fi qaidil hayati ana maganar ruhi ana magana akan alamul arwahi Allah ya sa mala ya fahimci wannan ana magana akan alamul arwahi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ruhinsa zai iya yin tashakkuli a ganshi anan a ganshi anan Kamar yanda annabawa sun zo albaitul maqdis suka yi sallah tare da manzo Allah ba a ganin manzo Allah ya aka yi manzo Allah ya ga annabawa manzo Allah bai ga annabi Isa ba har yace yana kama da Urwatu bin Mas'ud ne sakafi manzo Allah bai ga annabi Ibrahim ba yace annabi Ibrahim yana kama da ni manzo Allah bai ga annabawa ba dukkan su hadisi ya tabbata cikin Muslim cikin Musnad na al-Imam Ahmad manzo Allah yace fa iza bin nabiyina ajma'ina yusalluna wara'i sai ga annabawa dukkan su suna sallah a bayana inji sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Manzalla ya ga annabawa sannan kuma aƙidar ba a ganin mutum ya mutu ka ce ba za a gan shi ba ƙaryata ƙur'ani ne ƙarara duk wanda yake da wannan aƙidan yana ƙaryata ƙur'ani uzairi ya mutu shekara ɗari fa amma ta wallahu mi'ata amin sannan Allah ya tashe shi aka gan shi banu Isra'ila da yawa daga cikinsu kusan su uku kissan wanda suka fita wa hum ulufun hazar maut Allah ya kashe su ya tashe su da wanda suka ce arin Allah jaratan Allah ka nuna mana ka annabi Musa a nuna mana Allah mu ganshi fa akhazatkum sa'iqatu wa antum tanzurun summa ba'asnakum min ba'di mautikum lashi alkur'ani ne ke faɗan wannan ga wanda ya mutu aka rasa waye kashe shi Allah ya ce su yanka saniya dalilin suratul baqara ma kenan aka bige shi da bindin saniya ya tashi ya ce ga wanda ya kashe ni wannan amurin ɗabi'i jiddan ga wanda ya san alkur'ani ya san sunar manzo Allah qur'ani cike yake wane ya mutu an ganshi wane ya mutu an ganshi annabi Isa alaihi salatu wa ala nabiyina abdullahi salatu wassalam bi annabi Isa yake uhuyil mauta bi idnillah ina raya matattu da idinin Allah yana raya matattu Allah shiga fatta malam wannan duk ku kaza sanin su qur'ani to ina da wan alkitabu sunan da ake yi ina da wan alkitabu sunan dai haka ne gashi a sunna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga annabawa sannan ibnu taymiya duba alfurqan nan nan kurkusa Allah shiga fatta malam duba alfurqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan na ibnu taymiya zai gaya maka daga cikin karama an ga jaki ya mutu an tashi jakin mai jakin ya yi addu'a jakin ya tashi doki ya mutu an yi addu'a ya tashi wanda kake mutum an gan shi kuma an haushi wanda kake tunanin ya rasu ya kare shine manzo Allah ba za a iya ganin sa ba haba Allah shiga fatta mala a girmama hankalin mutane mana ibnu taymiya yana da aqidan mutum zai iya yana da aqida karara yana rubuta a littafin sa ya yadda da shi na kabari ana yi mai azaba zai iya fitowa daga kabarin da gudu ya fita kuma a ganshi ibnu taymiya a rubuce yake a rubuce in kuna son gurin mu dauko mu dora hannunku a gurin a rubuce ibnu taymiya ya rubuta ana yi wa mutum azaba a kabari ya fito ya ruga a guje ibnu abdul wahab yana da shi a rubuce ibnu taymiya yana da itikadin an ji kiran sallah daga cikin kabarin manzon Allah lokacin waqatul harra duka wannan ya ibnu taymiya yana da itikadin zaka iya zuwa kana tafiya sai ka ga wani mutum wanda ya riga ya mutu wani ya zo zai cuce ka wanda ya mutu din nan ya zo ya kare ka ya dauki takobi yana bin wanda ya cuce ka ya kare ka duka waɗannan karin kalla ba ku san su ba wanda ya tsole maka ido kawai shine shehu ya ce ra'aitu rasulullahi jaran wa yaqzatan na ga manzo Allah kuru to ya za ku yi da duka waɗannan hujjojin dan Allah dan Allah dan annabi ku dinga mu magana in ta ilimi ce muna so za ku ƙare mu za mu ƙare ku amma kare zamanto an maida fagen ilimi ya zamanto fagen yarinta fage na na na na dagyalgyal barin muzanta su na barin muzanta wani an ci ku lura da yanayin yanda halin yanda halin ƙasar nan ya kasance yanzu ba abin da aka mai da shi ake ganin arhassa irin karatu da abin da ya shafi bangaren ilimi kuma an fi samun wannan matsalan daga wajen ku yara kawai za su hau kan mimbari ba su iya karatu ba ba su iya jan baki ba an ba su mimbara suna bata suna batarwa su kansu suna bukatan a zaunar da su a karantar da su to me yake jawo a dinga irin wannan wasan yaran irin waɗannan maganganun da kuke yi idan kun zo ba ku san abu ba kun ga abu ba ku gane ba ku kira abota abin ku tambaye su su yi muku bayani yanda kawai yanzu kowa ya tashi kullum man habba wa dabba kowa kawai saboda arhan social media a Najeriya da arhan data kowa ya zama malami ba kuma abin da yake jawo irin wannan shine irin wannan fassaran gatarin da kuke ɗauka kuke wa mutane da Allah ku ji tsoron Allah a gyara harce a daidaita al'amura wannan ilimi amana ne in Allah ya sanar da kai wani abu amana ne ya baka idan ya sanar da kai wani abu ba ka san komai bane arabta shay'an wa gabat ka ashiyawo wannan kadiya na ɗaya ke bangare na ɗaya nan a cikin wannan magana bangare na biyu malam sai ya kara kawo kalman baitin shawar radiyallahu ta'ala anhu falau ni fil haqiqati lam siwa shakhsi mahabubin bihi na tamatta'u wannan shine ma mafi abin ban mamaki wallahi abin ni na rantse da Allah na rantse da Allah a ce mun wani ne a ce mun wani ne yayi wannan maganan ba kai ba malam Musa to zan iya karba amma kaman kai kaman kai a kafi karfin kai wannan sai dai inda wani abu a zuciya Kalmar nan yanzu wannan baitin shi Ibrahim din falau sawwaru ni fil haqiqati lam yaro siwa shakhsi mahbubin bi na tamattu har akwai wani iskali a cikin sa har akwai wani kura da wani malami mai sunan malami zai kasa fahimtar wannan baitin in dai malami ne ta fara sa mana kokonto domin abin da yake faruwa shine falau sawwaru ni shehu radiyallahu ta'ala ya ce da za ku sifanta rayuwata ya nake saya ya nake sayarwa ya nake zama da iyalina ya nake zama da abokaina ya nake zama da almajiraina ya nake mu'amala ta da musulmai da waɗanda ba musulmai ba ku suranta ni fil haƙiƙati a haƙiƙa ba za ku ga kowa ba siwa shaksi mahabubin face za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanda manzon Allah yake saye da sayarwa haka nake yi yanda annabi yake zama da iyalansa haka nake zama da iyalaina ina koyi da annabi yanda manzon Allah ya zauna da waɗanda ba musulmai ba haka nake zama da waɗanda ba musulmai ba yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da sahabbansa haka nake mu'amala da almajiraina siwa shaksi mahabubin bihi na tamatta'u gashi fa a cikin baitin sannan ka ce za ga annabi sho ibrahim a gaba fa yace fa ba'isu ibrahim li shauqi wahidun falastu usannihi walam aku ajma'u yace annabi bana biyun ta wani tare da shi a gaban baitin fa sho ya faɗa yace bana biyun ta annabi bana sawa annabi na biyu to kuma ta yaya za ka yi ka zo kana fassarawa falau sawwaru ni inda za ku ɗauke mu hoto haba haba haba haba haba a karon kallon haba a karon kallon wani abin da Allah a girme shi ƙiyayya wa ɗariƙa ko adawa wa ɗariƙa baya sa mutum ya fita a hayyacinsa ya dinga maganan da za a masa dariya ba daidai ba ne kar ƙiyayya ya sa a dinga yin maganar da za a dinga muku dariya ba daidai ba ne misali kalman a taswir a larabci falau sawwaruni na taɓa yin karatu ya kai shekara biyar ina gani akan kadiyya tun daga kan lauɗin da kalman sawwara din. da ni din yadda na feɗe su a arabiya lokacin wani yaro ne irin mahaukatan yaran nan mawaka na ɗauka malami ne na tsaya na tsefe mai karatu yadda ya kamata akan wannan falau sawwaro ne to amma barin ɗan maka wani bita kaɗan anan malam kalman at-taswir ba koyaushe ba ne take zuwa ɗaukan hoto Allah ya shiga fatta bala <laughs> a ƙur'ani da hadisin annabi da yaren larabci ba koyaushe ba ne in kaga an ce sawwara ana nufin an ɗauki hoto Allah shiga fatta malam at tana zuwa ma'anan at-taswirul photography shine irin na hoto da ake ɗauka da kyamara kat kat tana zuwa da wannan ma'anan ka ji daya ka duba kamus kowane kamus ban ware maka ba je ka duba duk ma'ajin da kaga dama na larabci at yana iya zuwa da at-taswirul yadawi fannin rasami kenan ma'ana zane architectural drawing mutum ya zana wani abu da hannunsa za a ce sawwara ya zana kaga ba ɗaukan hoto na kyamara ba na biyu na uku a taswir tana zuwa da ma'anan sawwara al'amara mutum ya suranta wani al'amari ai wasafahu ya sufanta shi yanzu misali kamar malam musa yusuf yana zaune wani sai ya tambaye ni sai in ce masa in ka ga malam musa yusuf zaka gan shi mutum ne mai jiki yana da gemu ba mai haske bane haka kuma shi ba ɗan ɗariƙa ba ne ɗan izala ne in an zo an tambaye ka sai ka ci sai in ce tuhu na suranta shi ko sawwartuka na suranta ka ba yana nufin na ɗauke ka hoto ba na wasafta ka to wannan ma'anan shi radiyallahu ta'ala anu yake nufi walau sawwaru ni da za ku wasafta ni ku suranta rayuwa na ya nake rayuwa ya nake ciniki ya nake komai za ku ga ina koyi da annabi irin yadda annabi yake yaka nake yi kalas fa wannan yanzu ku kasa fahimta tsiyayyar ɗariƙa har ta sa ku kasa fahimtar wannan abu mai sauƙi habba habba da Allah ba daidai bane irin waɗannan ba daidai bane irin waɗannan misali in ka ce ba haka ba taswir kawai tana zuwa duk yanda ga kalman a taswir ana nufin ɗaukan hoto to ya za ka yi mana da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa cikin suratul hashiri huwallahu Bari'u bari'ul musawwir lahul asma'ul husna shi ne Allah alkhaliqu mahalicci Al Bari'u wanda ya fara kirkiran abinda babu wanda ya irin sa almusawwiru tafaddal almusawwiru mai ɗaukan hoto Allah yana daukan hoto a <laughs> ba garan kalla photography Allah ya ɗauki hoton kai kai kai ina almusawwiru gashi alqur'ani fa sunan Allah ne ma almusawwiru ana nufin almusawiru Allah yana daukan hoto ne lahul asmaul husna har Allah ya ce yana da sunaye masu tsarki ma'ana kalman almusawiru ma sunan Allah ne yanzu zaka ce Allah yana daukan hoto Allah mu ji tsoron Allah mu daidaita al'amuran mu ba komai ne ya kamata mu dinga kiyayya ta rufe mana ido ba ka duba cikin suratu ali imran yanzu kaga wannan na kawo maka kalman almusawiru ismul fa'il na almusawiru ko to bari ka ga kuma yanda zai zo maka a fi'ili mudari'i a cikin ƙur'anin har kuma zan kawo maka fi'ili eh, madi din yadda shehu ya kawo falau sawwaruni zan kawo maka shi a cikin Al-Ƙur'ani. ga yadda Allah ya ce huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwa al-azizul hakim huwa allazi shine ubangijin da yusawwirukum fil arhami yake suranta ku a cikin mahaifan iyayenku kaifa uyan yanda ya ga dama la ilaha illa huwa al-azizul hakim malam yanzu wannan yana nufin Allah wallazi kun fil arami Allah ne yake daukan hoton a cikin mahaifa Allah ne yake daukan hoto haka za a fassara daman kalmar at-taswir kawai diyan da aka ganta daukan hoto ne ba daidai ba ne don Allah kiyayya ta daina rufe muku ido abinda ilimi ya tabbatar ku yaƙi abin wallahi kuskure ne wallahi kuskure ne kar ku yi haka don Allah sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin suratu ghafir barka ji yanda kalmar ta zo a fi'ili madi kuma Allah ya ce Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qararan was samaa bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat zalikumullahu rabbukum fa tabarakallahu rabbul alamin tafaddal tafaddal gashi kalman sawwara din da shehu baran yace falau sawwaruni Allahu allazi ja'alakum larda qararan was sama'a bina'aw wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa sawwarakum sawwarakum ana nufin a taswir sawwarakum ana Allah ya dauki hoto ne to me yasa zaka fassara kalman cewa falau sawwaruni da za ku dauki hoto na za ku ga annabi Muhammadu haba haba karbakallahu haba da Allah da wannan fa ba wani ilimi ne mai nisa ba ballantana a ce ilimi ne masu zurfi sun fi karfin ƙwaƙwalwanku sun fi karfin tunaninku in kun cire ƙiyayya gilas din ƙiyayya da kuka sa wannan bakin gilas din da in kun kaɗin za ku kalli 'yan tijjaniya da shi masoya annabi sai ku sa a idonku wannan baƙin gilas din sai ya nuna muku 'yan tijjaniya cikin duhu shi za ku cire ku bar halittan idan da Allah ya muku ku kalle su za ku gan mu garau garau za ku gan mu garau za ku gan mu da haka malam muna ba da shawara dan Allah dan Allah tare da dukkan girmamawa da kimantawa da mutuntawa ba daidai ba ne ku bar yara dai mahaukata masu yin irin wannan inda wani abin da za ku kawo dai a gen ku kawo a tattauna ba maƙi ba maƙi in mas'ala ta ilimi ce a fito a tattauna ta a gatsa mas'alan a tattauna ta a ce ga abin da ake gani a ilimance yau da misali hanyar nan da na biyo ma'anar luga a alkur'ani da kaza da yadda na biyo wa malam a ce shi ma ba baitin kawai ya zo ya jawo ba ya biyo a lugance ya biyo a ƙur'anance ya biyo a hadisance ya yi mu'alajan mas'ala to kaga wannan yare ne na ilimi amma kawai misali shi ibrahim ya ce falau sawaru ni fil haqiqati kawai sai ka ja kai shiru wannan ai ba yaren ilimi bane a karon kallahu da Allah wannan yaren muna ba da shawara ku ajiye shi ku bar wa yaran cikin ku yan tasha su yi ta yi irin kananun yaran nan marasa kunya waɗanda ba ilimi suke da shi ba an ara musu mimbari ku bar su su yi ta yi amma ku ku girma haka ku girma haka ya ana amfani da yaren ilimi da Allah ya ana amfani da yaren ilimi ku girma haka wannan mu shine shawarar da muke bayarwa don haka wannan maganar na shehu bara radiyallahu ta'ala anu zan batta anan abinda nake faɗa malam bai fahimce ta da kyau ba a ah, zan sa bidiyon malam na biyu sai a ji mai malam ya faɗa sannan kuma sai mu bashi ansa shi ma a kai insha Allah tabaraka wa ta'ala saurare mu yan uwa to jiya na faɗa wata magana na faɗa na ce yanzu duk wanda ke garin nan ba wanda bai san malam ɗahin rubutu bai da kuɗi ba kuwa yana da kuɗi ko bai da kuɗi amma baka isa ba dan kana ɗan ɗariƙa duk babin kawai ka tafi gidan shehi da wata matsala ta rayuwa amma mu saboda mutane sun rena mu wani matarsa zai saki zai ƙara aure sai zai faɗa ma matarsa ta bashi matsala ya saki ta ƙara aure zai ƙara kuma kai yake jira ka kan fito kuɗi ka bashi ta zai je aure reni ne mana akwai abin da ke faruwa malam yusufa ibnu duraydi yana wata magana ta manzalaman nasa ta tahamun gulma in kana taka mutane mutane kiyaye maka suke ba sa shiga ka sai ya ce wa azza anhu ba wata ba mutane ga duk wanda ita tausasa musu to sun fi cutarsa da taka shi fiye da macijin da ke karkashin ƙasa to a ban san me sa malam a ban san me yasa malam yi wannan magana ba wato nasallallahu salamata wa lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata magana in ka ji ta sai ka rasa ta ina ma zaka fara maganan ta yanzu ba malam maganan da yake yi ba wanda bai san shehu tsayar usman bauchi yana da kuɗi ba amma ba ɗan ɗari da sai tashi ya je ya kai masa matsaloli ko wani abu makamancin haka ko ya roƙe shi ya ce ya bashi kuɗi zai ƙara aure da sauransu la haula wala quwwata la hawla wala quwwata illa billahi al azim dan Allah malam mu ji tsoron Allah wallahi da Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kar ka yi magana kar ka shigar da kanka cikin abin da baka da ilimi wallahi kuna shigar da kanku cikin abin da baku da ilimin sa ba ku san me hakikanin abun ba abu na farko malam sai yana gwada cewa kai an zo an roƙe ka maulan mu shetaru usman bauchi ba a zuwa a roke shi kaman kana hada yanzu kana gwada kanka da shetaru usman bauchi yanzu ka kayo kanka adalci za ka ba da misali a kanka sai ka nemo tsaranka sai ka nemo sa'anka wanda kuke daidai kai da shi sai ka gwada misali da shi amma ka kira shi tsaro usman bauchi sai ka bari in ana maganar mala abakar mamudu gumi aka kira shi tsaro usman bauchi to nan in kayi kaga kayi ka ba da misali daidai amma misalin na farko yanda ya ruguje kana magana akan kanka sannan kuma sai ka kira shi tsaro usman bauchi wannan wannan kadiyar abu na ɗaya kenan abu na biyu a cikin wannan kadiyan malam kar ku zaman to maruwata wai masu magana suna cewa albakhilu aduwullahi walau kana aliman wasu ma sukan ce hadisi ne tare da ban san ingancinsa ba albakhilu aduwullahi walau kana aliman maruwaci abokin gaban Allah ne ko da malami ne me yasa za ku zaman to maruwaci kana malami ka zo kan mimbari kana faɗan cewa mutane sai su dinga zuwa suna cewa ka kawo su kawo maka matsaloli su kawo maka batun kuɗin aure to dama wa za su je wajen shi karon kallahu manzo Allah haka ake zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai sun tabbatar mana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kullum in an zo gurinsa ko bayi da shi annabi baya cewa bani da shi cewa yake ina da shi zan baku ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudi kanat la'ahu na'am annabi bai taba cewa annabi ban ya ce a'a ba baya cewa la' laula tashahudi ba dan kalman ashhadu Allah ilaha ba kalman la ilaha illallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗan la ko yaushe la din manzon Allah i akwai ne. manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani yazo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son ka bani kuɗi zan yi auren ƴaƴana manzon Allah bai da shi ya ce masa ibta alayya je ka ci bashi zan biya je ka ci bashi zan biya abin da kake faɗa ɗin gashi irinsa aka yi wa annabi kuma ka ce ka yi ahlus sunna ne aka ce wa manzo Allah manzo Allah ya ce ibta alayya je ka ci bashi sayyidina Umar ya ce ya rasulullahi ma kallafaka Allahu ma la tudik Allah bai dora maka abin da ba za ka iya ba aka ga manzo Allah ya ɓata rai ya ɓata rai sai da sayyidina Bilal ya kalli manzo Allah ya ce an fiq wala takhsha min dhil arshi iqlalan ya rasulullahi kai ta ciyarwa karka ji tsoron talauci daga Allah sabai suka ce fasurriya an wajihi sai aka ga fiskan annabi ta yi fari tana murmushi saboda an ce yi ta bayarwa manzalla ya ce bi haza umirtu bi haza umirtu da haka aka umarce ni in yi ta bayarwa in yi ta bayarwa in yi ta bayarwa to yanzu idan mun ɗauki sunnar manzalla ga ta karara annabi ko babu cewa yake je ka ci bashi zan biya malam yau kana kan kujera da kake wakiltar manzan Allah mimbarin manzan Allah kana complain akan mutane suna zuwa gidanka suna cewa ka bamu ka fa sani annabi ya ce Allahumma Allah yana da mala'iku guda biyu wannan mala'ikun kullun addu'an su Allahumma a'di fiƙan khalafan Allah ka ba wa mai bayarwa ninkin baninki wa a'di mumsikan talafan ka ba wa wanda baya yake hanawa ka sa mai asara addu'a kake so ta faɗa kanka addu'a kake so ta faɗa kanka ashe ba abin alfahari bane Allah ya rufa maka asiri har wasu daga cikin bayin Allah suna zuwa suna cewa ka bani kai kuma ka bayar din complain ya kamata ka yi akan ana zuwa wajenka a ce a baka ko kuma gode wa Allah ya kamata ka yi da ya zamana waɗannan bayin Allah ya fifita ka a kansu suna zuwa suna cewa ban ban ban ai kullun alyadul ulya khairun min al sufla hannun da take bayarwa ya fi hannun da yake karba yau malami ne yake gori wa mabiyansa masu zuwa wajensa suna zuwa suna cewa malam ka bamu kar ka mance kai fa kullun hannunka haka yake haka kullun hannunka haka yake kana yi wa Allah Allah ban Allah ban akwai ran da Allah ya taba fushi ce malam Musa Yusuf ka takura min da roƙo akwai ran da Allah ya taba yin wannan fushin to kai me za ka yi fushi da bayansa ashe ba rufin asiri bane wanda fa suka zo suka ce ka ba su din nan baka fi su da komai ba gurin Allah baka fi su da komai ba da Allah ya ga dama za a samu inqilabul mawazin ma'auni sai ya juya su zamanto su ne a makwafinka kai ne a makwafinsu kai kake zuwa ka roƙe su amma Allah ya zaɓe ka ya fifita ka suna zuwa su roƙe ka yau kuma kai ne kake complain malamai an mai da mu kowa sai zo ya kawo matsalan su sai hatta yanda har ana kawo baitin wane ne ibn dreadin ne kowa ya cewa mutane in ka sake musu suna shige maka amma in ka taka su akan abin duniya haba karan kallawa kan abin duniya ba girman ka bane wallahi ka gode wa Allah kullum mu roƙon da muke wa Allah Allah muna tawassuli da annabi muna tawassuli da manzon Allah Allah ka samu mu zamanto mu su zamanto indararan da zaka dinga yassarewa bayinka Allah ka bamu mu basu suna zuwa kuma suna roƙa Allah ka sa kar mu gajiya matukar muna da shi Allah ka bamu mu basu ba wani gajiya akan wannan wannan nasiha na ɗaya a wannan ɓangaren nasiha na biyu a wannan bangaren maganan maulan mu su usman bauchi ba wanda bai san yana da kuɗi ba gaskiya ne maulan mu su usman bauchi Allah ya rufa masa asiri Allah ya rufa masa asiri ya yi masa arzikin da ba basaraki ba ba mai kuɗi ba ba dan kasuwa ba ba talakan gari ba kuma Allah ya masa wannan alhamdulillah mun gode wa Allah akan wannan amma abin da baka sani ba malam shine yaro in baka san gari ba saurare daka tambaye mu mu ka je ka gani kullum yanda kake ganin muridan da suke zuwa gaban shaidaru usman bauchi idan yau mutum dubu sun zo gaban shaidaru usman bauchi ina tabbatar maka biyu in ɗari biyu in sun kawo hadiya to ina tabbatar maka ɗari takwas sun zo karɓa ne ɗari takwas sun zo karɓa ne yana daga cikin al'adar maulama shaitar usman bauchi ko zuwa aka yi wasu su zo su ce aka rama lawo a yi bamu kuɗi a bamu gida za mu yi aure ka ga wasu daga cikin muridai ko wasu daga cikin ƴaƴa suna musu tsawa haba malam a yanda shaidai ce wajen ku suka zo ko waje na wannan mu shaida ne bai ma daɗe da faruwa da ni ba wani bawan Allah ya zo yana ta irin wannan da ce akaram kallahu ku dinga sassautawa ku dinga sassautawa kuma duk yanda suke wala mushe su zaman bauchi bai taba zuwa wani ya zo da bukata ya ce a jira sai ya tsaya duk yanda za ku mai tsawa zai tsaya ya shiru ya ce ba ruwanku in ya gama in bukatar za a bashi duka a bashi duka in ba za a bashi duka ba ce mai to ga abin da ya samu yanzu ka hakuri ko ka dawo wani lokaci bai taba wani ya taba zuwa wajensa ba bukatun da wallahi mabukata a yanzu zan iya rantsewa da Allah gidan Maulana shaidar Usman Bauchi waɗanda a yanzu suke cin abinci a ƙarƙashin Shedaru Usman Bauchi na rantse da Allah babu wani sarki ko wani gwamna ko wani attajiri da za ka iya nuna wanda suke cin abinci kullum a ƙarƙashin sairin Shedaru Usman Bauchi babu wallahi babu wannan ya ya yaƙini wallahi rayukan da kullum za su ci a ƙarƙashinsa wallahi babu gwamna babu attajiri da yake cin abinci irin yanda bayan Allah suke cin abinci a ƙarƙashinsa. Barin mu baka wani abu guda ɗaya Yadda ka faɗa ka ce masa arziki to ka bincika musamman garin da kake Kaduna kowa ya san alaƙar Shaitar Usman Bauchi da Kaduna haka ne to ka je ka binciki gidajen Maulana Shaitar Usman Bauchi da suke Kaduna in ka gama ka zo ka binciki na Bauchi in ka gama ka binciki na Kano in ka gama ka binciki na Abuja ka binciki na Naija ka binciki garuruwan da duk yake da gidaje ka nuna mana gida ɗaya da Maulana Shaitar Usman Bauchi yake haya yake aka sa wani haya a cikin gidajensa wasu ma ba gidaje ba ne kamar ni nan gidana nan makwabta na kana fita bakin titi tankace can hotel ne ga shi nan ka talla ga kuma wani gida na tsara man bauchi a nan ka je ka duba ka gani gaba ɗaya an fitar da mutane hotel ne aka zuba almajirai mutum ya zo bani da ɗaki zan ya wuri shiga fi sabilillahi wa rasuli. wannan kuma kake magana akan sa kai magana akan abin da ka sani a kai magana akan abin da ka sani kai magana akan abin da ka sani da haka za ga an zo malam shi da sun bace za a zo a kawo wannan ya kawo hadiyan a dubu ɗaya dubu kaza dubu kaza kana gurin kuma za ka ga an ɗauka masu bukata sun zo a raba wa wannan a ba wa wannan a ba wa wannan a ba wa wannan a ba wa wannan haka fa lamarin yake kai yanzu malam kana da gida ɗaya naka bayan gidan da kake ciki wanda almajiranka ne saboda fifita su kai ba kai ba idan akwai gidan da gumi ya ajiye wanda wannan gidan na malam ya ce su zauna ka su yi haya a nuna mana gidan mala abubakar mamudu gumi guda ɗaya a najeriya wanda gumi ba ya haya ai su zauna a ciki ba haya ba amma ka je ka duba ka gani sai sa wani abu in kuna faɗa muna dariya muna kuma takaici muna jin mamaki muna takaici muna jin mamaki duk gidajen maula mushi taro su man bauchi gidaje ɗaruruwa ba gida ɗaya da ake haya duka almajirai ne kawai abin da ake dubawa ya alakar ka da Alƙur'ani. kana da alaka da alkur'ani tafaddal zo ka zauna ka zauna har tsawon rayuwanka har sai ran da Allah ya baka kuma abinci kuma ake ɗauka kuma ake ciyar da su ake ba su amma kaga duk baka san wannan ba wanda za su zo kuwa kullun ne masu zuwa aka rankan ba na bayi da lafiya zan yi to ku dinga magana ka abin da kuka sani kar ku dinga shiga lamarin da ba ku sani ba mu ma sai eh, wallahi sai da ta kai wani sa'in da 'ya'ya da jikoki da almajirai ana wajen zaka ga akwai wanda ni na masa nasiha akan irin wannan na sayyidina umaru da sayyidina rasulullahi din kenan na masa nasiha na ce yanzu ai inda shi yake kuna zuwa kuna zuwa shi ku ce shi kaza shi kaza shi kaza ku me kuka yunkura amma shi baya son wannan fada yake to da haka dala ku dinga magana akan abin da kuka sani ko ƴaƴansa ne ya ji za su yi magana zai kwaɓe su zai ce ba wajen ku aka zo ba ba ruwan ku da wannan maganar da kake malam kana magana ne akan abin da baka sani ba na baka abu ɗaya ka je ka lissafa sannan kuma abu na biyu wanda zan baka a cikin wannan bangaren ka je ka duba shaidar usman bauchi tsakanin najeriya da makarantu na alkur'ani sun fi makarantu guda 500 ka je ka bincika shin zaka iya samun wata makaranta da ake haddatar da yara alkur'ani cikin sauƙi yanda ɗan talaka da ɗan mai hali zai iya shiga irin makarantunsa ka je ka duba ku kuwa makarantun kun an je yanzu kun fi son ku ga an kawo ɗan minista ɗan sanata an kawo ɗan gavana an kawo ɗan reps an kawo ɗan majalisa 'ya'yansu su suke shiga makarantunku ta yadda kuɗi makarantun ku sun fi makarantun gwamnati tsada to shi maulamu shaidar usman bauchi makarantunsa sun fi arha akan makarantun gwamnati makarantunsa sun fi arha akan makarantun gwamnati makarantun maulamu shaidar usman bauchi sun fi arha akan makarantun gwamnati ba makarantu da aka same su ga sinan yayan talaka sai sa zaka gan an tashi kaman duhu aka zaka ga mutane sun zo to dan Allah akar kallahu muna ba da shawara ku dinga magana akan abin da kuka sani abin da ba ku sani ba ku ja ku yi shiru kuma dan Allah a dan rage kiyayya waɗansu abubuwan mun fahimta kiyayya ce take sa ku kuke fassara mu da yadda kuka ga dama ake ta'ala ya ganar da mu da ku gaba ɗaya albarka annabi Allah ya mana ludufi Allah ya haɗa kan musulmai albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya daidaita al'amuran mu musamman halin da muke ciki a wannan ƙasa Allah ya kawo mana sauki wannan hali da ake ciki na arewacin Najeriya kashe-kashe kidnapping waɗannan abubuwa banditiri ɗin nan Allah ya kawo mana ƙarshen sa Allah ya kawo mana sauki Allah ya gyara mana shugabanninmu ya saisaita zuciyarsu ya ba su daman yi mana adalci mu kuma Allah ya ba mu daman su biyayya matuƙar suna kan daidai albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sa mu dace Allah ya gyara mana niyoyinmu Allah ya ba mu ikhlasi domin ikhlasi shay'un ne sa'abul manal ikhlasi abu ne mai wuyan ba a da'awansa to muna roƙon Allah Allah ya ba mu Allah ya sa mu gane albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa asabi wa sallama tasliman kasira wannan gajeren nasiha ne Allah ya sa ta yi amfani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh